aka kafa mulkin najeriya ya zo hannunmu daga mulkin bature mata suke neman waɗannan 'yanci ba a ji su mazan nan su ne shugabannin najeriya su suke jewa su ɗauko abin da suka san ba za su yi shi ba su suke rike da mulki. Wurin su yaye mu suna gan kamar ka je su after all ka zo ka yi aure suna gan kamar why not ka ki je su ki zama gida ki yi aure. Yo yaran mu na bacewa saboda shi wayan su yaran ma suka bar zuwa. Yo yariya mace na zuwa maka school ita ke biyan school fees ta. Ina yin waƙoƙin na yi da na talla haka na kamfanin naka da na siyasa duka kowane yi niki Salamu alaikum ‘yan uwana mata, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Sabon shirin da muka kirkiro da nufin haska fitila kan gudunmuwar da mata ke badawa a ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul.

wani yanayi da matan suka hanga da ya sa suka yi ta gangami da fafutukar jan hankalin hukumomi da masu ruwa da tsaki bayan da majalisar dattawan najeriya ta yi fatali da kudirin da zai ba mata kaso 35 na mukaman gwamnati kamar yadda gwamnatin kasar ta alkawarta. To, wannan yasa na nemi jin ta bakin wakiliyarmu da ke ɗauko rahotanni a Majalisar Tarayyar Najeriya Madina Dauda abinda matan suke ƙoƙarin cimma da wannan ƙudurin. Ga bayani da taiwa shirin kallabi. Suna son a basu kujeru na musamman da za su iya tsayawa takara a majalisun ƙasar da na tarayya da na jihohi. akwai batun 'yancin zama 'yar ƙasa a sakamakon aure da kuma batun a ba su kashi biyar cikin 100 na mukamai waɗannan bukatun suna kunshe ne a ƙudurori biyar wato doka ta talatin da biyar? 36, shida talatin da kuma ta 68. Dokar farko ƙudurin samar da kujeru na musamman ga mata a majalisar dokokin ƙasa da kuma majalisun jihohi. Ƙudurin doka don faɗaɗa iyakar zama ɗan ƙasa ta hanyar rajista. ƙudurin doka don samar da matakan tabbatar da mata a harkokin gudanarwar jam'iyyun siyasa ƙudurin doka don samar da sharaɗin cancantar zama ɗan asalin jiha a najeriya da ƙudurin doka na ba mata kaso a majalisar zartarwa ta tarayya da na jihohi ko kujerun ministoci da kwamishinoni waɗannan su ne ƙudurorin da majalisar ƙasa ta yi watsi da su amma majalisar wakilai ta dawo ta ce nan gaba kaɗan za ta sake duba wasu ƙudurori guda uku a cikin guda biyar ɗin kuma shi kakakin majalisar wakilai femi bajabiya mila ya yi alkawarin zai yi tuntuɓa da 'yan majalisar dattawa domin su amince da waɗannan ƙudurorin guda uku To Madina ta yi hira da tsohuwar ministan mata ta Najeriya Hajiya Aisha Ismail kan wannan batun. inda ta fara da tambayar ta abin da ya sa su matan ba su fara neman wannan yancin ba tun shekarun baya sai yanzu ga bayanin nata. Ba haka ba ne ba wai bu mu nemi wannan yancin ba. Tun da aka kafa mulkin Najeriya ya zo hannunmu daga mulkin Bature mata suke neman waɗannan yancin. Na tabbata za ki tuna labarin su Fumilayo ransom kuti za ki ji labarin su gambasawa ba sun nemi waɗannan matsayoyi a lokacin a gwamnatocin da suka zo bayan mulkin mallaka ba a ji su ba ni kaina na tuna lokacin da nake rike da national commission for women sannan bai zama ministry ba a lokacin abacha ya yi kokari ya yi wannan gyaran kundin nan na najeriya kuma sai da muka yi tafiya ta kilomita wajen biyar mu iso da kafa don mu nuna musu da yawan mu muka cika abuja ba su yi ba sannan lokacin baban gida suka fara kokarin gyara shi ma muka yi aka yi kokari lauyoyin najeriya mata na tuna gaba ɗayansu suka zo har sai da suka ce za su fita daga cikin harkan idan ba a saka waɗannan neman matsayin ba amma ba su yi ba kuma na tuna lokacin da nake rike da ministry din mata shi ma an yi wannan kudirin ba su yi ba babban abin zafi shine mazan nan su ne shugabannin najeriya su suke jewa su ɗauko abin da suka san ba za su yi shi ba su suke rike da mulki kuma su suka je suka saka hannu a wannan doka ta majalisar ɗinkin duniya na cewa za su ba mata daga copenhagen aka ce ko sha biyar nairobi ashirin da biyar beijing talatin da biyar ai Amerika da ta rantama hannu ai bate wani abu da bature yake cewa ratification ba idan ka sa dokan duniya a kasa hannu kana da niyya amma idan kai ratification yadda bature yake ci to ya zama dokan nan ga lauya a gabanmu a kanka kuma ina so in sanar da ku cewa dokan yara ta duniya Janaral Buhari yana shugaban kasa shi ramtama mana hannu na United Nations Child Rights Act. Shi kuma General Babangida yana shugaban kasa sannan shi ma president din yake eh, president Najeriya shi ya rantama mana hannu kuma ya ratification na SIDO. Shi ne dokan duniya da aka tsatsara abubuwan da ya kamata a ba mata. Ai ba yau aka fara ba. Kuma ya kamata a ce ma an fara yi musu tsanani na duniya saboda bayan sun yi sun sa hannu sun yi ratification sai suka koma akwai abin da ita majalisar ɗinkin duniya take kira optional protocol wanda yake idan baka yi ba za a iya sa maka takunkumi ya sun ramta da hannu duka za ta gaya muku kuma duk wannan lokacin ana bin su ana bin su mata za mu je assembly za a yi magana da su za a yi menene za mu hayaniya duka amma a yau wai 'yan majalisar najeriya wai su zauna to wannan ma talatin da biyar din ya kamata yaushe ne nairobi ai ya kusa shekara ashirin lokacin ne ya kamata a ce mun kai wannan matsayi so babu mu nema ba ne duk ko da yaushe mu ne nema amma a kullum aka zo zancen ɗaya ne kawai Hajiya Aisha Ismail tsohuwar ministan mata a hirarta da mu Madina Dauda za mu ɗora kan wannan hirar mako mai zuwa inda za mu nemi jin ta bakin waɗansu mata masu ruwa da tsaki akan wannan lamari. batun harkokin ilimi a ƙasar Ghana. Wani lamari da ke ci gaba da ciwa mata tuwo a ƙwarya a ƙasar, inda bincike ke nuni da cewa ana ci gaba da cire 'ya'ya mata daga makaranta a yi masa aure, yayin da waɗansu iyayen ma suke ƙin sa 'ya'ya mata makaranta baki ɗaya. To kallabi ya nemi sanin abin da yake janyo haka da kuma hanyar shawo kan wannan matsalar. Sunana Rukayya Ismail. Abin da nake da shi in fadi. Yo yaran mu na bacewa saboda shi wayan su yaran ma suka bar zuwa. Do yariya mace na zuwa maka eh, school. Ita ke biyan school fees ta. Wani namiji yayi do yaran mu da yawa na university tana zuwa doke su suna kwana gidan maza ne fa ba school suke bawo. Mata ta san tana hostel ba ta wuri. Tana gidan namiji da safe ta zo su. Ina ganin wanga shine yayi sanadi. Eh abin da ya koma da ilimin mata kenan. Ya koma da ilimin eh, mata baya. To wani kuma nana yayi tana cikin zuwa. Su yariya na da ilimi da ya kamata a bata ta je school she wani ya zo ya ce da ya aure ta sha ce ta ya aure don yana da kuɗi ta te ilimin ta ya bata kuma da ku yayin nan ku meke ta ko da gidan miji ne ta te sukunta tana gidan miji tana zuwa school don ni na da diya mace tana school ne mata aure tana dakin mijinta ta yi ciki ta fi na karbi diyan tana zuwa school ta te ta zo ta shayar da shi yau tana gidan miji ta ta kare school tana aiki haifuwan ta fudu amma ku yi mini gafara ba ilimi na ba wayo na ba Allah ne wanda ya kiyaye mini ita don gaskiya ina iyakacin kokari na don tun gidan na ce eh wance Allah Allah ya ce kaza na biya tace da ta su hosta na ce an dai ta ta hosta ban yada suna na Hasiya Musa hmm, wurin su yayen mu suna gan kamar in ka je school after all ka zo ka yi aure suna gan kamar why not ka ki je school ki zama gida ki yi aure suna gan kamar ko kin je school ko kin kai gaba still na mace an ce ko kin je school ko kin kai level nawa kin yi aure Isa suna gan why not ta yi aure ta zama da zuwa school ta amma kin ga da can can iya mu ma ba su so amma amma daga bayan lokacin da ake wayewa duka shiga aji class ce ga kamar mata na dan yawa kan maza amma ya zo kasa sam sometimes peer pressure ne ce peer pressure ya manan shi tana gan kamar doke ni da abuyana ni na zuwa su abuyana ba ta zuwa su tana gan kamar abuyana na end day wata fini why not ni ma in drop out from school zon koya zo yi aiki na take sometimes ba koyan aiki ba kin ga maybe waran su mazaje ke ba su kudi kuma waran su excuse me to say being sugar daddies yeah <laughs> yawancin matan mu suna gan kamar na je school ko na je level 100 level 2 ko na kare ban samu aiki why not in drop out in, in zama gida ina gan kamar abu ya nan gaba ta zuwa school every month kin gan ta je dubai tana tafiya garuka daban-daban wurin su mata wata mu da suna duban kamar oh why not in bi a buya na abin da take yi ta, ta gwada min cikin ababen da take yi ni in yi. Wato idan na fahimce. Amma abin da su ma suke yi ba abin kirki bane don non namiji ya kira ka dole same ka ya baka 500 dollars. Ya ja ka ya kare ya rabu da ka su suna gani kamar bude na ma babu tana gani kamar in namijin ga kira na ya bani 100 dollars ko 2000 3000 bari in bi shi gobe ta bi shi in wani yarwanta na kusa da ita tana gani bari ni ma in bi ta. Bar su in bar su kwaso ni ma in bi ta abin da take samun nan ni ma na bi ta muna yi ni ma na samu kina ganin wannan na daga cikin matsalan da yasa tun mata ke komawa ba da mazan duka yake koma baya don suna mai shi a kare university ba aiki ko wajen suna nan ma suna zuwa university yaran matan da kansu ke bin mazaje suke biya ma kansu school fees yo shi ni ke bidan iyayen mu su sani don me shi ya mace na gaban ki ba ci ba sha ta dora zani ba ki ta meton da ta samu ba ta dora ba ki ta meton da ta samu ba wani namiji ke bata wannan na abuyan ta ke bata jata jata da yanzu kuma sufi sufin da ya zo suke yi wani yaran matan no ke sponsor yan wayen su mata ta ce me kike bida na yi miki kuma ta yi mata ne abin da mata bata ta bata ta bata so shi ta bar su ta biya buya abin da ya bar yaran matan mu da yawa suka bar zuwa su kenan kuma yau yaran matan mu da yawa na gida biyoyi iyaye ba mu kula ba kuma mun manta kamar Allah ya tambaye mu wannan amana da ya ba wato yanzu abin da ke faruwa duka shine kowa na ganin in yi sukun ma ce nisa kudi ake nema to bari in aje sukun nemi kudi don ko ba ta yi wahala ba ta samu kudi amma akwai wayanda suka yi suka ci gaba cikin rayuwa eh, akwai wadansu sun yi sukun sun game sun samu aiki mai kyau suna yi amma ba yawanci ba wayanda suka yi sukun suka samu aikin suke yi kadan ne akwai wayanda suka yi sukun da yawa ba su samu aikin yi ba suna tafiya so shi wannan yana gani bari in bar sukun iya samu miji ya yi aure wannan na gani bari in bar sukun ason tembi da aikin yi amma yawanci mu yanzu ne suna samun waye suna zuwa suna koyan aikin hannunsu amma amma kadan ne kadan kawai wanda suke in percent ne baka samun 5% da suke suke koya aikin annunsu do ilimi bude ido ne kin ganji kika ilimin makaranta lahira da duniyanki amma ilimin su duniya kada ne amfani mu ci shi duniya ilimi mata ya koma baya saboda masulolin da kuka bayyana ga yanzu ya za mu yi mu samu mafi wanga abin da kika tambaya ya fito ga mu iyaye don mu duba yon dai masu saulare suna ji yaran mu da ke taso wannan tun gida mu muna ba su ilimi gargajiya da iyaye mu da ilimin musulunci da aka rene mu da shi muna renon yaran nan tun gida kuma ankalinmu na kansu makaranta ko da su sun je su ku yaro ya gane kamar kaza ko kaza. Karfafa wa iyaye mata gwiwa wurin sa yaran su suku. Suku na da amfani domin ma mun ga amfanin suku. Na Daya daga cikin Fannonin da mata suka yi fice a jamhuriyar Nijar shine fannin waƙoƙi da wasannin kwaikwayo sana'a da ke cin kasuwa tsakanin kowane jinsi da kuma kowane bangare na duniya. Idan kika je jamhuriyar Nijar kika nemi sanin sunayen waɗanda suka fice a wannan fanni ɗaya daga cikin sunayen farko da za a ambata shine sunan Rashida da ake yi wa lakabi da Rashida alfaharin mawaka. To mun kuma dace Rashida ta bakunci shirin kallabi wannan makon. Ina nan a zandar nake kuma aiki na ina harkar waka. goma na fara waka. Mm, ta kaka kika fara waka? To waka ni dai akwai wani da ake ce mishi haske M Muhammadu Kalami sunan shi. Haske M ake ce mishi kullum ina ganin shi a tele da wata 'yar uwata yalla sunanta tana zuwa wuri shi ce ina ganin ku a tele kuna zuwa kuna harka waka ce a wurin wannan naku nake son in je in gani ce abin ni dai yana burge ni ta kai ni haka dai ina zuwa dai ina leƙa ba su sanin ma tahiyata ke da inda Allah dai ce zaka ci abinci <laughs> sai ka yi shi a hankali a hankali wata ya ce ke ba kuwa baki zawa ki waka na ce waka iyawa ne ya ce haka nan ma zo a gwada aikuwa da iya yake koyo ki zo ki waka sai na yi wata ya gwada mini wani kiɗi in yi waka sama sai na yi eh me so na kamar matso ka ga taku na rashida <laughs> wanda waka ita ce na fara yi kenan dai ka da waka soyayya waka soyayya da ita na yi fara har suka so su sa mana rashida taku kamar rashida taku ce to yanzu dai da na koma waka siyasa sai na bar wannan sunan na harka waka wai sunan waka da aka samu na soyayya sai na koma shi da alfaharin waka to kuma daga nan wasu kuma sai yaya aka yi halki fara waka to wallahi daga nan dai a hankali yana sa na amshe duk wanda ya zo ya ce ga bakuwata ita za ta yi mana amshe ya riga cewa kake ji tsoro waka ita a nan dai na fara gaskiya shi ya fara koya mini yadda ake preservoir mm. ina amshe ina amshe kai shi ma muke waƙoƙin soyayya da shi muka yi album daga Allah muka yi hada film mun yi jinni mun yi san maso wani mun yi malika da khalifa mun yi harkokin film eh fina-finai mm. muna harkokin fina-finai mun yi su wannan namu ne na kamfaninmu kuma duk wanda ya zo ina mishi amshi dai a haka na kware daga amshin waka a mhm. haka na koyi yadda yana har na fara ta ta kaina to da kika fara taki ta kanki ke kike rubutawa da kanki ke kirera rera kayan ki koko ya ne eh akwai wanda nake rubuta da kaina amma di yawanci waƙoƙin tare da ubannin gidana muke yi di mhm. yawanci wata ran din ni ban da ma dama sai in ce ina son fuska haka kaza ina sa a yi min waka kuma amma wasanni nake rubuta kayana musamman ma na soyayya na harkar siyasa sarai ana kama mana sama wasu ma yi mana ne ake yi hmm. waƙoƙin siyasa to daga nan kamar su waƙoƙin kamar na na kina yin na nanaye da na soyayya ko kuma a'a duka ina yin waƙoƙin nanaye har da na talla haka na kamfanin naka hmm. da na siyasa hmm. duka kowane yi nike yi a yanzu amma ni har ma siyasa na hiba ƙarhi amma kuma kowanne kin bambari ba ina na ina yi to kamar da yaushe ne kika koma wakar siyasa wakar siyasa gaskiya karhinta a zamanin shugaban kasa bazin muhammad da na bi shi muka kamfai a nan ne dai na goge bisa ka harka wakar siyasa mm. nake bin shi tun 2018 mm. a nan ne dai harka waka siyasa na ba ta karhi har zuwa yanzu dai karhi na akan harka wakokin siyasa ne to kamar ita wakar ta siyasa akwai wani da ya dora ki akan hanya ko kuma a ke ce kawai kika yi shirya abinki wallahi kawai ni ce na shirya abuna na yi eh, kuma da zamanin ada na yi waƙoƙin muhammad isu dai. ban ba su ƙarfi ba sosai saboda ban saba ba da siyasa kwarai a lokacin can zamanin ya eh, eh, saba saba ne ban kware ba eh. na yi mishi waka sai ban ba ba abin dandalin ya rinjaya ta saboda harkar dandalin na ya rinjaya ta harkar fina-finai sai rinjaya ta ah. yanzu dai ne zamanin bazin muhammad sosai yanzu dai kawai eh na kware bisa ka harkar waƙoƙin siyasa ni na hishin daɗi ma a ce in yi su <laughs> to kamar kina iya gaya mana waƙoƙi wancan na soyayya kamar guda nawa kika yi ko kuma wacce ce kuma bakan da yake to waƙoƙin siyasa gaskiya wai waƙoƙin soyayya wallahi ni ban san ba iya adadin su saboda tare da madu ne muke madu haske m tare da shi ne muke waƙoƙin soyayya tun da kamfanin shi ne hmm. kullum shi tare da ni da shi ne muke di yawanci kuma wasu in sun zo amshi ne nake musu hmm. waƙoƙi in nace muke akwai ɗari biyu ma a ajiye na soyayya ba a ce saboda studio nashi ne ko da yaushe yana da yancin kuma yana da dama lokacin nan ba wani aiki sosai bake da kai kawai aikin dai shine muka sa gaba harka waƙoƙin soyayya muna da su sosai to akwai wanda suka birge ni akwai wani ah, waka a cikin wani album da muka yi daga Allah ne wannan waka gaskiya tana birge ni komi ya fara ba makawa daga Allah madalla kallabin mawaƙa jamhuriyar Nijar Rashida alfaharin mawaƙa. bari mu rufe shirin da batun kiwon lafiya inda a yau shirin ya karbi bakuncin likita Ni'ima Idris ta babban asibitin da ke birnin tarayya Abuja domin ilmantar da mata a kan illar kaciyar mata. Wannan abin gaskiya ni ban taba zama na kura ido na ga yaya aka yi ba ko kuma na kalli wadda aka yi ma dan abin yana tayar da hankali. Amma dai su ma masu yi da muka bincika wai suna yi ne don a kare 'ya mace daga zama tana son namiji ko wani abu haka ko kuma a tsare mutuncin gidan saboda kada ta ko ta nemi maza ko wani abu amma gaskiya a hotuna da muka gani abin tashin hankali ne ba shi da kyan gani kuma waɗanda aka yi ma ɗin gaskiya akan takaita musu rayuwarsu a matsayin su na mata kuma musamman haƙƙinsu na 'yan adam na rayuwa na jin daɗi da kuma zama cikakkun mutane yakan sa ire-iren waɗanda aka yi ma ɗin da wayansu su zama na suna jin tsoron aure ma musamman waɗanda ba a yi ɗin sai gab da yarinya ta cika mace wai ana jin tsoro kada ta fita a lalata ta. Suna na rashida abinda na sani dangane da kaciyar mata shine a da ana ma mata saboda ba a son su dinga bin maza amma dai ban san yana da wani muhimmanci ba saboda da yawa waɗanda na sani ma da aka yi wa kaciyar na san cewa ba sa zama waje ɗaya ba sa ji ban tabbatar da cewa akwai wani mahimmanci da ke tare da shi ba Ya yi affecting waɗansu a zamantakewar aurensu saboda wannan kaciyar da aka yi musu ya rage musu jin daɗi a zaman aure amma dai waɗanda na sani da aka yi wa gaskiya banga ya yi wani tasiri a kansu ba amma yanzu na san dai gaskiya an daina yanzu an fara wayar da mutane akan illolin yawa mata kan. rawa don kiɗa namu ne mata zauna ran waje na mata. Da rawarin kiɗa zamu ne kunci mata. idan daraja gare mu ni na yi kira mu gane muna warin kiɗa namu ne kun mata mu saka mai kasa muna hanwaɗi kalangu na mata. To mata a dangane yadda za mu aya kenan a wannan mako sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za mu haska fitila kan ci gaban da mata ke badawa a harkokin aikin gwamnati a ƙasar kamaru da kuma wannan batu na neman kaso 35 cikin 100 da mata ke nema a najeriya sai kuma batun kiwon lafiya da ya shafi mata kada ku bari a baku labari kamar kullum ke ma uwar gida za ki iya kasancewa a cikin wannan shirin idan kina da sha'awa sai ki aiko da saƙo zuwa ga sashen Hausa na murya Amurka. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Hauwa Umar da Madina Dauda a birnin tarayya Abuja, Hawawu Abdulkarim a ƙasar Ghana, Tamar Abari a Damagaram, Jamhuriyar Nijar da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin da wannan makon a madadinsu duka ni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa.